ذلكم بأنه إذا دعي الله وعده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون <coughs> رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على تلاقى يوم هم بارضون لا يخفى على الله من شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم العازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاب والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله قوي شديد العقاب استمر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين akwai wata mota da akwai motar da ta tare hanya ko don mata 399 Mercedes ce motar mai namba 399 namban Kano ya yi koyo da ya gyara wahal ukuleta mil lisani ya kuka hukau da yamma asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna mika godiya ga allasu hana wata'ala da muka halarci wannan masallaci na umar bin khattab domin jin karatu na bakon malami dr jamilu zarewa amma da kaddarawar allah yana nan kan hanya yana tahowa insha Allah nan da ba da jimawa ba zai taho to amma bisa ganin kar a bar mutane haka na dan faɗi kalma ɗaya zuwa biyu domin mu cike lokaci da Allah subhanahu wataala ya kaddara mana zami, yan uwa kamar yadda aka sani babu lokaci mai yawa kuma babu lokaci mai tsawo da za a faɗaɗa a zan ɗauki wata gaba cikin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai ɗan bayani kaɗan domin fa'idantu ga baki ɗayanmu akwai hadisin abdullahi bin amur wadda galibi imam ahmad yakan ruwaito shi mashhurin hadisi ne a wajen malaman hadisi a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya hibzu amanatin wa sidqu hadisin, wa husnu khaliqatin wa iffatin fi waɗannan gabobi guda hudu na wannan hadisi 'yan uwa shina da muhimmanci kwarai da gaske da ni da kai duka mu ji abin da yake cikin wannan hadisi kuma mu roƙi allah allah sa muna cikin amfanin wannan hadisi din duk abin da yake na hannuwa mu roƙi allah allah subhanahu ala ya sa masu hannuwa ne gare shi yan uwa hadisi ne ba shi da tsoho hadisi ne mashhur malaman hadisi suna karantawa dare da rana annabi ya ce arba'un iza kunna fika abu guda hudu idan yana tattare da kai idan akwai guda hudu a cikin ɗabi'urka akwai guda hudu cikin harakarka idan akwai abu guda hudu cikin rayuwarka fala alaika ma fataka min duniya ba abin da zai dame ka don ka rasa wani abu a duniya don wani abu ya kubuce maka ba za ka damu ba in kana da waɗannan ɗabi'u guda hudu sume da sume mu dubi shimfiɗar hadisin duk mutumin da yana da ɗabi'u guda hudu yana da halaye guda hudu kuma da su yake aiki dare da rana duk abin da ya kubuce mushi a rayuwar shi ba zai dame shi ba bale hankalin shi ya tashi rai kasa yin bacci ba zai samu matsalar hawan jini ba zai samu matsalar damuwa da tunani na ɗaya manzon Allah ya ce hibzu amanatin kiyaye amana hibzu amanatin kiyaye amana amana babi ne mai faɗi kuma amana babi ne mai girma idan muka ɗauka menene amana nauyi da Allah subhanahu wataala ya daura maka ka saukar da shi yanda Allah ya ce shine sauki amana amana ya danganci kasa kashi da yawa akwai amana tsakaninka da Allah akwai amana tsakaninka da bayin Allah akwai kuma amana tsakaninka da ma mutanen duniya ga baki daya ka dubi kanka in dubi kaina wace irin amana ka dauka wace irin amana na dauka farko mu gane yan uwa musulmi amana abu ne mai nauyi da Allah ya daura wa sama sama ta kasa rikewa da Allah ya daura wa ƙasa ƙasa ta kasa rikewa da Allah ya daura wa duwatsu duwatsu suka ce ba za su yi rike wannan amanar ba sai dan adam ya ce shi zai dauka dan adam ya ce shi zai dauka Allah ya ce inna aradna al-amanat ala samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله يتي مكا بجرو دا أمانة مكا تلة أمانة مكا تي وايزي دوكا شيني أردنا الأمانة على السماوات مكا ميقا وسما والأرض مكا ميقا وقسا والجبال مكا ميقا ودواتو fa abaina an yahmilnaha sai suka kasa daukawa ma'ana sai suka ki daukawa sun san amanan tana da nauyi wa ashfaqana minha amma me yake faruwa Ɗan adam sai buji kirji yace shi zai dauka shi yasa Allah ya ce wa hamala hal insan amma Allah ya ce innahu kana zaluman jahula Ɗan adam zalum jahul zaluman mai yawan zalunci jahulan kuma jahili ne mai yawan jahilci jahilci ma da wauta to kaga ashe matsayin amana matsayi ne mai girma wanda har sama da ƙasa da duwatsu suka kasa ɗaukawa mu 'yan adam muka ce za mu ɗauka amana na farko amanar da Allah ya ɗaura maka na bauta wa Allah shi kaɗai wahada hula sharika lahu babu amana mafi girma kamar amanan tauhidi domin ɗan adam ya yi alkawari ba zai bauta wa kowa ba sai Allah to duk ɗan adam da ya saki layi ya je ya bauta wa wani Allah to ya ci amanar Allah ta wajen bauta wa Allah to kai bayani a salamu alaikum dalla gildin da su baki za su zo akwai mota marasan da nan bakin ku ta zo ta kare da Allah mai motar da Allah ya je in ya ji da Allah ya je cire mota ya bada da ya bada sarari da za su shigo dan an tare ba da su to da kada Allah in mai motar ya je da Allah ya je cire mota wata farkar ne na mai inji yawwa mafi girman amana shine mutum ya kadaita Allah wajen bauta saboda duk mutumin da bai bauta wa Allah shi kadai ba ya ci amanar Allah kuma sakamakon wannan cin amana Allah zai kona shi da wuta Allah ya sauke cikin ibada sallah amana ce mun yadda za mu yi sallah lokaci biyar amana ce Allah ya daura maka mun yadda za mu yi azumi amana muka dauka mun yadda za mu yi zakka amana muka dauka mun yadda za mu yi wa iyayenmu biyayya amana muka dauka a gurguje amana tsakaninka da Allah wannan ya kunshi amana tsakaninka da Allah subhanahu wataala amana tsakaninka da manzon Allah shine yi wa manzon Allah biyayya ka gina ibadarka bisa sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka gina ibadarka bisa sunnar Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don mutumin da ya saki layi ba annabi yake bi ba ya nemo wa annabi kishiya cikin duk abin da zai to ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah don shine ma'anar ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah za mu duba duk mutumin da zai ce ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu haka manzan Allah shi ma wahdahu la sharika lahu fi ta'ati ba za ka yi wa kowa da'a ba sai ga manzan Allah cikin yi nayi bari na bari duk lokacin da ka nemo wa manzon Allah kishiya kan abin da bai yi ba kan abin da manzan Allah bai bada umarni ba to ka ci amanar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne waɗanda ranar tashin alkiyama manzan Allah zai baranta da su a gaban Allah don me yasa don sun ci amanar shi a duniya shi kuma ranar tashin alkiyama zai baranta da su Allah ya sauke amana da Allah ya baka bisa gangan jikinka da Allah ya baka akwai amana Allah ya baka ido ido yana da amana da Allah ya baka amanar ido dan ka kalli karatun Qur'ani dan ka kalli duhu dan ka kalli haske dan ka yi ibada duk lokacin da ka sanya idonka wajen saba wa Allah to ka ci amanar idonka kuma da kai da ido sai kun yi sakayya sai kun yi hisabi tsakaninka da Allah shi yasa sai Allah ya ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum hannu da Allah ya baka amana ne kar ka yadda ka ci amanar hannunka shi yasa manzon Allah ya ce al'aina ne al'ainani ne idanuwa guda biyu suna yin zina ya ce warrijilani ne kafafuwa guda biyu suna yin zina sai ya ce ne hannaye guda biyu manzon Allah ya ce suna yin zina dukka waɗannan ka kiyaye amanoni da Allah ya bawa gangan jikinka shi yasa ma a wani hadisi manzon Allah ya yana cewa duk wanda ya kiyaye farjin shi bai je yayi zina ba sannan kuma ya kiyaye abin da yake tsakanin leɓɓansa guda biyu baki kenan shine harce manzon Allah ya ce na lamunce mushi aljanna ranar tashin alkiyama ba ka yin zina harce ɗin nan domin bala'i ne kuma shi zai kai ka wuta Allah ya sauke to yan uwa kaɗan daga cikin amana amanar da Allah ya baka na gangan jikinka amana ta biyu akwai amanar mas'uliyya nauyi da Allah ya ɗaura mana kai shugaba ne Allah ya baka amana shugaba ta kololuwa Allah ya bashi amana shugaba ta tsaka-tsaki Allah ya bashi amana na ƙasa-ƙasa Allah ya baka amana limami Allah ya baka amana ladani Allah ya baka amana duk lokacin da kana shugabantar mutane guda biyu amana Allah ya ɗaura maka idan baka kiyaye wannan amanar ka saukar da shi kamar yadda Allah ya ce ba to ka ci amanar Allah domin Allah ya tsaye da kai kuma zai tambaye ka mu binciki kanmu yan uwa wani irin nauyi kake da shi kai mai gida ne a gida Allah ya baka amanar 'ya'yanka da matanka dole ka kiyaye da amanar da Allah ya ɗaura maka ci sha tufatarwa ilmantarwa magunguna wajen zama amana ne Allah ya ɗaura maka da ka yi sake ɗaya daga cikin waɗannan amana da gangan sai Allah ya tambaye ka dole sai Allah ya tambaye ka kai duk ni'imar da muke ci sai Allah ya tambaye mu akai tunda Allah ya ce thumma la tusaluna yawma idhin duk ni'imar da muke ci sai Allah ya tambaye mu fa amana ce fa abincin da zaka ci ruwan da zaka sha kayan da zaka sa agogon da zaka daura takalmin da zaka sa safan da zaka sa hular da zaka sa ka da zaka sa linka da zaka sa botul din da zaka sa amana ce sai Allah ya tambaye ka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wahalarsu a gaban Allah ya fi sauƙi a kan wahalhalunmu domin su ni'imar da Allah ya ba su kaɗan ne amsa da za su bayar kaɗan ne shi yasa annabi ya ce talaka sai ya shiga aljanna da shekara ɗari biyar masu kuɗi za su shiga saboda lissafin suna da yawa talaka fa ka duba wani sahabin manzon Allah mayafin shi guda ɗaya kuna da kisar wani sahabi a majalisin manzon Allah wata baiwar Allah ta zo ta ba da kanta ga manzon Allah manzon Allah ya koyar da kansa bai tashi ba bawan Allah ya ce ya rasulallah ka aurar mun da ita manzon Allah ya ce me kake da shi za mu aurar maka da shi ita ba ba da komai manzon Allah ya ce izhab iltamiz walau hataman min hadid ko zoban karfe ne ka je ka dawo ya je ya nemo zoban karfe ma ba da shi ya ce ya rasulallah sai mayafi na guda daya wannan mayafin shi za a mar tambaya ranar tashin alkiyama don shi ce ni'imarsa kai kuma mayafinka nawa riganka nawa takalminka nawa hulanka nawa thumma la tus'alunna yawma idhin ni'imar mu tana da yawa tambayan mu tana da yawa ni'imar su ba shi da yawa tambayan su ba shi da yawa wanne ne fi daɗi yan musulmi eh sun fi mu ko mun fi su a wane kai bawan Allah za ka haɗa kanka da sabon manzo wadda za a yi mar tambaya mayafi guda ɗaya ina ka samo yana da amsa kuma sahabin manzan Allah ne itace ya je saga a daji ya zo ya sayar ya sayi mayafi guda ɗaya za a ce to hulu habi salam kai mul hulu waye yau za mu ajiye a Najeriya ya ce kayan jikinka bar ma na gida ɗin kawai wanda ka fito da shi yanzu zo mu ajiye mu auna a shi a sikeli a ajiye hulanka a ajiye takalminka a ajiye agogonka a ajiye safanka link ɗin shi kaɗai ya sayi mayafi dubu goma link da yake sawa fa mayafi irin na wannan zamanin ya sayi guda dubu goma wannan handset yanzu guda ɗaya ne ta yana da sim guda biyu a ciki haka ne kowane sim kuma akwai layi 200 a cikin mukaddara layi 400 ne sai Allah ya ma tambaya layin waye ya kai ka samu ya communicating din kudin a dawo memorinka kuma yaya nauyin memorinka sai ma tambaya bayan an gama da nauyin memori yaya su menene akan waya sai an tambaye ka duk kuma sai kayi bayani email ɗinka ne akan waya duk sai an maka bayani menene abin da ke cikin email ɗinka a dawo gongomin wayan a dawo kes ɗin wayan ina ka bago igiyar tana gida sai an ma tambaya sun malatus alunna yau ma idin ashe kun san da ayar dama to amma me yasa mu yanzu abinda za a mana tambaya da yawa muke wa kanmu maimakon mu rage tambayan lahira ba wanda yana da gida goma gida shida gida talatin gida arba'in ya ce ba zan iya amsa ba ranar tashin alkiyama ba na ba da ashirin da tara duk wakafi ne zan tsaya in mutu a cikin gida ɗaya allah ya man tambaya ranar tashin alkiyama yana da kayan sawa akwatuttuna yana da takalma akwatuttuna duk ya sadakar ya nemo su kaftani masu tauri wanda za su yi shekara arba'in ko talatin ya ce da su zan mutu in je gaban Allah don in rage wa kai na alaman tambaya yanzu kana da ɗaya kana neman biyu in kana da biyu kana neman uku kana da hudu kana neman biyar kana da biyar kana neman shida shi yasa manzon Allah ya ce wala yamla'u jawfa na adam illa turab ba abin da zai cika cikin dan adam sai kasa. kuma la a na yau ma'izin ba abin da zai cika cikin ɗan adam sai ƙasa kowa ya sani yau in kana da ɗan miliyan ka ɗaya biyu kana jujjuyawa ka fi son su zama uku in sun zama uku kana son su zama hudu in sun zama hudu kana son ka zama biyar in sun zama biyar kana son su zama goma in sun zama goma talatin in sun zama talatin kana lissafin biliyan da ka haɗara masu biliyan kuma kana lissafin menene tiriliyon da ka kai tiriliyon sai kuma menene sai menene sai fam taba sama <laughs> wani lissafin hausa wai fam taba sama yau in ma'aikaci ne kai aka dauke ka level 5 kana kokarin dai ka samu letan ka na level 6 in ka samu kana neman level 7 in ka samu kana neman 9 kana neman 11 kana neman 12 in ka gaji kana kokarin ka zama famsa kai ritaya duk abin da muke da shi yanzu sama muke nema ba ma neman kasa manzan Allah kuma ya ce mana la tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku dubu waɗanda suke saman ku ku dubu waɗanda suke ƙasan ku fa huwa ajdaru Allah tasdaru Allah alai shi yafi dacewa ba za ku raina ni'imar Allah ba to yanzu wanda yake shi level 5 ne ko level 6 ko 7 yana hangan director da yake level 16 ko level 14 dan Allah zai gode wa ni'imar da Allah ya bashi ba zai gode ba wanda yake tafiya da keke in yana hangan masu mota zai gode wa kekensa wanda yana da mota in yana ganin masu jirgi zai gode wa motarsa ba zai gode ba wanda yake da keke ka gyara kekenka ka sa mushi iska ka gode wa Allah ka ga mutane suna tafiya a ƙasa kai ka gode wa Allah ka ƙara zama kan kekenka ka sa rawaninka ka yi tukin tsaye kana tafiya ka sake gode wa Allah ka sake zama yau in Allah ya baka keke kana tafiya kana tunanin cewa an kaje gida fa kai ni dinnan ba wahala nake sha ba su wane sun tashi a masallaci Umar bin Khaddab da mota tsakanin mu da su minti goma sha biyar su sun isa gida ni ina kuras din kasuwa kaca na ya zube da kyar na zo gida kana kai kukanka ga Allah yanzu baka gode wa Allah ba kai da kake da keke ka je asibiti ka duba wani babu kafan da zai aje akan fedar ya tuka wani hannun da zai kama ya ja keken babu hannun da zai kama birki babu idon da zai gani babu bakin da in an wuce gaban shi zai ce kai keke kai keke babu shi ma kai da Allah ya ma lafiya gaban jikinka kana iya tuka keke amma ka raina ni'imar da Allah ya baka shi yasa muke fada cikin bala'i ɗan uwa musulmi rukon amana yana da girma kwarai da gaske kowa ya binciki kanshi saboda karancin lokaci na biyu wasitku hadithin magana ta gaskiya gaskiya ya wallazi na marta kullawa kunu ma sadiƙi na haka Allah ya ce ya waɗanda kuka yi imani ga Allah ku zanto tare da masu gaskiya yau gaskiya ya yi karanci a bakinmu yau idan mutum bai yi karya ba a rayuwar shi yana ganin kamar ba zai rayu ba kuma gaskiya ita ce zai raya mu kuma gaskiya ita ce abinda al'umma za su ginu a kai musamman yau in muka ɗauki wata haraka in ba mu sa ƙarya ba ba za mu ci abinci a ciki ba ƙarya kuma haramun ne dukkan mu dinnan mun karanta Allah subhanahu wataala ta wailul lil mukaththibina wailun ƙarya haramun ne ya allazina murtaqullaha wa qulu qawlan sadida haka Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku faɗi magana daidai yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubinku yau harkar kasuwa ne sai an sa kumbiya kumbiya ba gaskiya duk abin da zami yi a rayuwar babu gaskiya tsakaninka da kowa babu gaskiya ka rike mutane kana tafiya wai rashin gaskiya din shine zamantakewa an zo an wayar mana kayi ko mu ce an zo an batar da mu yau daidai da wayan nan mutum zai buga sai ya hada da ƙarya wani kana ina ne wallahi yana can bakin tasha ashe yana gida a kwance an gawa magana sai ya kashe ce mutumin banza ni na gida na a kwance wayan nan shi yasa in kana mu'amala da waya wani in ya buga maka to kar ka yi kuskure ka faɗi abin da ba shi ba sai ya kama ka la'alla wani lokaci yana nan yana ganin ka wani ya taɓa buga mun waya ina zuwa masallaci ce kana ina na ce zo masallaci za ka same ni ashe shi yana wajen masallacin to ka gani kuma da yake na sha kwana zan tsaya bakin masallacin ya ce ina wajen masallacin na ce to gani nan nima yana tsaye sai da ya juya sai ya ganni ni kuma ina tsaye shi kuma sai ganni yanzu da na ce mushi ina wajen masallacin ashe ba na wajen masallacin shi yana wajen in ya ce mun gana bakin masallacin ya zan yi ni da na ce zo daidai masallacin za ka ganni ni kuma na zo masallacin zan yi kwana yi birki ashe shi yana gindin masallaci ya ce gana wajen masallaci na ce to ka juya za ka ne, <laughs> da daidai da juyawan shi da dan kwana na da birki na ni ma gashi nan na zo gaban shi na zai to yau waya din nan ya koya mana ƙarya mu'amalar mu gabaki ɗaya kawai zambo ne ba gaskiya ce ba ba faɗin gaskiya kuma ba abin da ya same ka zaka faɗi gaskiya ba wani an taɓa buga mashi waya ba ya ce halo bashi wani yake bin shi ya ce kana ina ne ya ce ina abuja ka san wanda suka fallasa shi irin masu tallan magani dokta mai goga din nan ashe yana nan bakin gadon gwange sai ga masu dokta mai gora magani yardan Allah ya ce ah. yana dokta mai gora magani yardan Allah shi da ya ce yana abuja shi yana nan bakin gadon gwange ya ce bawan Allah ina jin dokta mai gora a wayar kama yaro ya zo headquarters su ne abuja ya yawo jaje headquarters su ne abuja wai to babu abin da zai raya mu ba gaskiya ba imam musulmi mu dinga yin gaskiya yau musamman in muna mu'amalar abin hannu masu sana'ar hannu Allah ya jarrabe su musamman in mutum ya iya sana'a sai kuma ya jarrabu da fitina fitina ko dai abin da ba shi ba ko dai ya zalunci dan adam yau mutumin Najeriya duk abin da zaka bashi na haƙƙin shi in ba ya zalunce ka ba baya jin daɗin haƙƙin shi kaddara za ka yi gini ka ɗauko kafinta ka ce don allah ya maka estimate katako nawa zai ci tun ba nawa zai ci ya ce ma tun goma sha biyar ne ce to zan sayo tun ba na a yanke zan je in sayi sha biyar ɗin ka zo ka yi min nawa zan baka ba zai taɓa jin daɗin kuɗin da za ka bashi ba ya fi son ka bashi ya je ya sayo a kowace katako zai samu naira hamsin hamsin wannan haram ɗin ya fi jin daɗi sai ka ce to bari so ka na ka buga mu ce a ai ba za ka iya ganewa ba katakon da yawa ne ai katako yanzu sun bambanta ai akwai wanda muke saya yanzu akwai wanda suna da tsawo akwai ja akwai wane ne sai dinga yi mako ne gane a ni ma na san katako in na sayo ka zo ka buga min ko nawa ne ka faɗa an baka in za ka ba shi dubu ɗari ne a zai buga maka ɗaki biyu ba zai ji daɗin dubu ɗarin nan ba abin da zai samu a wajen inyamuri shi zai fi jin daɗin shi gwada ka gani in ka siyo ba zai aikin ka daidai ba ka zo ka zubar da kaza ko wane yaushe ne alkawarin mu gobe zan fito da safe to ba zai zo ba wallahi an mun rasuwa don me bai samu ya cuce ka ba shi din zai ji kaman ka cuce shi yau haka muke gudanar da mu'amalar to yan uwa musulmi yaya za mu zamna lafiya saboda mun riga mun bar Allah mu dinga faɗin gaskiya cikin al'amuran ya wallazi da amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqina ya wallazi na amanu taqullah wa qulu qawlan sadida mu dinga faɗin magana daidai gu uku ne kacal aka yadda wa musulmi ya faɗi abin da ba shi ba gu uku ne kacal na farko mu'amala tsakaninka da iyalinka iyalanka za ka iya yi mata ƙarya saboda wani lokaci don ka zamna lafiya shi ma ba wai kullu yomin ba kuma ƙaryan ba kafin ka aure ta ba ka auro ta da gaskiya nan babu laifi in abu ya tirsasa maka kan makalu a nan shari'a ya baka daman ka yi waɗansu hikimomi da dabaru na gwatan kanka abu na uku wa husnu khaliqatin da kyakkyawan mu'amala kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a lalle zanto muna da mu'amala mai kyau tsakaninmu da musulmi tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba abu na hudu na ƙarshe wa iffatin fi tu'uma shi wajen halal duk abin da muke yi mu nemi halal mu ci Allah subhanahu wataala zai sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah samu dace kamar yadda na faɗa muku muna jiran dokta kuma ina fatan Allah ya zo da shi lafiya za mu dakata a nan saboda ba lokaci da yawa abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladar shi wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin ce ubangiji Allah shafe mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu